Kungiyar Kiristocin Najeriya wato kan ta bada gudunmawan kayayyakin abinci ga kekunan ɗinki ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ita. da kuma ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke cocin EYN a garin Maiduguri. A jiya ne dai kungiyar ta bada waɗannan gudumawan ya haɗa da buhuhunan shinkafa 500 da kekunan ɗinki guda 50 da kuma tsaban kuɗi na naira miliyan 7 don taimaka 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ɗin ya ta. Da aka ce ta adadin su ya ta ma fiye da dubu uku. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Reverend Sassin Ayo kulle ne da ya mika wannan gudumawa da kuma za su nufi jihohin Taraba da Adamawa don sake mika irin waɗannan gudumawa da waɗanda rikicin Boko Haram ɗin an ya daidaita mun dai tambayi shugaban kungiyar game da rigingimin da ake samu a Najeriya kama da garkuwa da mutane da kuma hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a ko ya yake kallon wannan lamarin? I'm advocating that the leaders of the communities and the agents of government will be sincere enough, be patriotic to expose the unscrupulous elements within the community. Ina kira ga shugabannin al'umma da kuma wakilan gwamnati su kasance masu gaskiya kuma masu kishin ƙasa don su tona asirin waɗannan tsiraru da ke cikin al'umma don sauran al'umma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Reverend Bitrus Mahmuda dai shine shugaban wannan cibiya da ake kira Iwa e in Church da ke anguwar Wulare inda kuma yanzu hakan wasu dubban 'yan gudun hijira ke samun mafaka. Eh, akwai rayuwa iri-iri mataye da dama an kashe mazajinsu akwai wanda aka kashe 'ya'yansu akwai wanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba ta ya zama da damuwa trauma ya shiga kwakwalwansu so rayuwa din bai zama mana da sauki ba muna sai ka kira ga gwamnati in akwai hanyar da zai a talafa a talafa a tamaka mana kamar kuna da adadin mutane nawa ne a nan pastor eh yanzu a nan muna da adadin mutane dubu uku da ɗari shida banda wayanda suna zuwa suna host community shugaban kungiyar kristocin reverend ayi kulle ya kuma ziyarci fadar mai martaba shehun borno dr alhaji abubakar umar ibn garbe elkanami wanda mai martaban ya wani shi tare da tawagarsa har mai masa karin haske game da rikicin boko haram ɗin kamar haka they are not kanuri they are not from borno they just came to borno in disguise to seek for granted knowledge to ya ce waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram bayan asalin jihar borno ba ne ba kuma kabilin kanuri ba ne sun shigo mana ne kawai a fakaice da sunan neman ilimi mutanenmu kuma ba su fahimci manufarsu ba kafin su farga har sun yaya da munanan adidinsu wadda suka gurɓata tarbiyyar 'ya'yan mu amma yanzu mun samu ci gaba ta fuskan tsaro musamman ma ga wannan gwamnati mai ci a yanzu hakan sun ba mu goyon baya kwarai da gaske na ganin cewa an kawo wannan ƙarshen matsalar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.